Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masararu Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau talata 6 ga watan Jiye na 2021. a cikin shirin za ku yi cewa sama da ɗalibai 150 ne suka soma rubuta jarabawar breve ko bbc yau a nijar sun kakasu ne a cikin cibiyoyin jarabawa 388 a faɗin ƙasa a da hukumomi suka ɗauki matakan hana satar jarabawar wani rahoton ma'aikatar sima ya habarto cewa an samu hawar farashin cimaka a kasuwannin nijar a rahoton musamman na wannan shiri za mu je gundumar saye domin sanin yanayin zuwan mata a cibiyoyin kiwon lahiya a kasar nijar sama da ɗalibai 150 da suka hada da 'yan mata saba'in ne suka soma rubuta jarabawar breve ko bpc ta wannan shekarar 2021 waɗannan ɗalibai sun kakkasu cikin cibiyoyin jarabawa 388 da ke faɗin ƙasa kamar yadda wani labarin kamfanin dillancin labaran nijar anp ya rawaito a yau a bana an lissafa akalla mutane 15,000 da ke rubuta jarabawar a matsayin masu zaman kansu haka dangane da wannan jarabawa a bana hukumomi sun mai da hankali kan yaƙi da satar jarabawa matakai da yawa ne aka gindaya domin karya gwiwar masu wannan mugunyar niyya misali an haramta wa duk wani ɗalibi mai jarabawa ya zo da wayar salula sadu alhaji umaru shugaban cibiyar jarabawa mai lamba 69 da ke cikin harabar sai ije san kita ya mai ya bayyana jin daɗinsa a game da waɗannan matakai A wannan shekarar hukumomi sun sassake abubuwa inda a nan Yamai takardun jarabawar suna aje ne a ofishin 'yan sanda na Yamai. Mu ma sai ije san mun ɗauko takardun jarabawa ne a ofishin 'yan sanda na Yantala tare da shugaban hukumar makaranta Yamai ta ɗaya. Bayan kammala jarabawa muna ɗaukar takardun mu mai da su a ofishin 'yan sanda. Mu gaskiya abin ya zo mana da sauki. Mun yi zaman shishirya wannan jarabawa dangance da matakan da aka ɗauka. Mai kula da jarabawa bai magana da ɗalibai a cikin ajin jarabawa. Duka mintuna goma sha biyar muna zagaya a cikin ajujuwa domin mu ga ɗalibai idan suna aikin da ya kawo su. Kofar sai je san mai jarabawa baya zuwa da salula saboda idan muka gan shi da salula ba shakka za mu mai da shi gida. Har yanzu dai ba mu samu irin wannan. to ɗalibai masu rubuta jarabawar dai sun bayyana cewa tambayoyin da aka kawo musu da farko sun yi sauki sai mu su a zantawar su da asumana abubakar Mun fara da rubutu yanzu kuma ya sauran nazarin rubutu da ake kira ya ci Ta bangaren rubutu na ɗauki tambaya ta biyu saboda ta fi mini sauki. Bayani ne ake so mu yi kamar kana da wani kawunka da ya fito daga wani waje kuma yana da kuɗi. An buƙaci mu yi bayani bisa kan abubuwa uku. aure zanen suna ko wata nasara a jarabawa haka ni na zaɓi magana bisa kan aure tun jiya an gaya muna da kar mu kawo salular mu a makaranta don haka na bartawa a gida na tara da jarabawa ta yi kyau ina son sauran jarabawa su yi sauki na shirya sosai ina fatan allah ya ba mu sa'a na samu ba matsala komai ya gudana daidai kwamitin gudanarwa na kungiyar 'yan makaranta na nijar wato albarkacin sumawar wannan jarabawar birbe ya fitar da wata sanarwa a yau inda ya kira gwamnati da ta yaƙi da al'amarin satar jarabawa kwamitin ya kuma buƙaci gwamnatin ta biya bashin alawus na 'yan makaranta waɗanda wasu suka share gudan shekara babu alawus amadu hamani makutar sakatare janar na kungiyar kwamitin kungiyar da ake kira usn ya yi wa makutar hamadu ƙarin haske yau ne eh, ɗalibai ko in ce 'yan makaranta suke fara wannan jaraba ta su wanda ake cema ta bpc session 2021 mun yi to ne don mu ja kunnan gwamnati mu ja kuma kunnan minista wannan wanda ke shirya wannan eh, jarabawa da su san abin da suke yi lalle gwamnati ce kenan tana tare ne da wanga tana wasa da shi saboda an ga takardu sun yi to kan yake jaraba takardun da ya kamata a jaraba da sun da ake cema fit sun yi to mu yi to don mu ja musu kunne mu kuma hito saboda kun san akwai wasu alawus wanda ake ce ma wanda ake ba dalibai na jami'o'i akwai eh, abin da ake ce bekul mun ga yau eh, gwamnatin niger bisa kan siyasar da yake na yanayi lalle sutu da shi shugaban kasa na mun kire shi da abin da ake ce corruption wannan abin da ake yawancin cin hanci ya kamata a ce an tsaye da shi kisa yau kasan ba ci daga ba A makon ƙarshe na watan Juwa na 2021 an fuskanci karuwar farashin kayayyakin abinci na noma a Nijar, kamar yadda rahoton mako-mako na ma'aikatar bayar da labarai kan farashin cimaka a kasuwanni wato sima a Nijar ya rawaito. Fanta Shamsu ta duba muna wannan labari ga kuma fasarar rahotonta. ta. shimfiɗar mako 19 zuwa 23 ga watan Yuni 2021 a cikin kasuwannin sai da cimaka an fuskanci ɗan hawa-hawan farashin wasu cimakan musamman 'yar hawa-hawa da aka samu na farashin masara da dawa kaso ɗaya cikin ɗari. Hatsi da shinkafar da ake shigowa da ita farashin yana daidai yadda yake a rawaitar majallar mako-mako ta sima da ya bayyana da cewar hakan ya danganti ne da sake buɗin iyakoki dokokin ƙasa da aka yi da tsarin saida abinci da rangwame da ake gudanarwa a cikin garuruwan ƙasar Nijar da dama. Idan aka kimanta da shekara ta bara a daidai lokacin banda shinkafar da ake shigowa da ita farashi madaidaici na dukkan cimaka sun fuskanci hawan farashi kayan ɗanye da na itace yanayin farashin su ya ɗau hawa hawar da aka lura da ita kaso goma sha hudu cikin ɗari wajen lemu biyar cikin ɗari na shufome ɗaya cikin ɗari na dankalin turawa hudu cikin ɗari wajen timatirin miya a makon guda na shekara ta dubu biyu da 2020 farashin ya hawa ga dukkan wannan kayan ciyarwa. a wannan farkon lokacin da mana a niger sabon magajin garin dogon duci ya ɗauki matakin haramtawa manoma yin shibka cikin gari da kuma cikin wuraren da aka riga aka aune ya bayyana cewa ya ɗauki wannan mataki ne saboda dalilai na lahiya da kuma tsaro duk wanda ya saba wa matakin zai fuskanci doka mubakar maki gudu magajin garin dogon duci ya yi wa abdulaziz da yuma karin bayani mun shaida mutane kama yanzu kai mai gona ka sai da gonarka gonaka ta zan kare to da jan fa ka sai da kai baka da wuri fa wuri na wanda sai wuri ne ko da ba gina ma wurin nashi ne kenan kai baka da incin ka kai ka ce ka a tun da ba gina ba in ta noma balle ma inda ma mutane sun kai gina kuma ka zo ka sa haci ka ce wai kai darwa dara hanya ka zo ka sa haci bai kamata ba wanda ya sa haci wurin da adda mutane za mu cire hacin nan nashi dan mun shaida mutane bai kamata a shifka cikin gari ba saboda lahiyar mutane saboda security din mutane fas an kai shifka haci sun kai kara wani yana a shugaba wani ba ka gane shi ba san abin da za shi maka wannan mun dauki mataki gare shi kuma mun shaida mutane tun ba a yi shifka ba saboda mutane kas su yi su ga lahimu daga baya za mu kula da hakkin jama'a ba mu barin kama shi unhwanin mutum guda ya ci hakkin jama'a bai kamata ba hanyoyin agadar dirku da madama dirku hanyoyi ne da ake yawan wato kaiwa masu balaguro hari a kansu in shi magajin garin bilma wurin tonin zinariya na jado wuri ne inda rashin tsaro ya fi kamari a cewar magajin garin babu ranar da za ta wuce ba tare da an bayar da labarin kisa ba a bari koshi maina magajin garin bilma ya yi wa musa mamman karen haske Babbar matsalar mu da farko dai shine bisa hanyar Dirku Agades da kuma bisa hanyar Madama har zuwa Dirku. Sannan babbar matsalar tsaro tana faruwa ne a wurin haƙar zinariya na Jado. Ba ranar da ba a kai wa mutane hari. Wannan al'ummar kawar ne muka sani. Akwai da yawan baƙi da watakila ba a ma faɗi ba irin harin da aka kai musu ana halakawa da kuma karɓe musu dukiyoyinsu. Akwai mutane da suke zuwa wajen wajen haƙar zinariyan ba su aikin komai sai duban mutane da zarar mutum ya samu zinariya sai su tare shi su kwace bisa hanya da kuma wajen haƙar zinariya euh, mutum ɗaya ya rasa ransa wasu uku sun ji munanan raunuka a cikin wani hari a ƙauyen duhun bara cikin ƙaramar hukumar gabi a ran uku ga watan jiya da muke ciki wasu mutane ɗauke da makamai ne suka buɗe wa jama'a wuta kwatsam suka kuma wato tare dabbobi masu yawa a cewar ado jariri magajin garin gabi magajin garin ya bayyana cewa ana nazari domin inganta tsaron yankin Ranar Asabar uku ga wata wajen kimanin karfe goma sha ɗaya na dare garin Duhun Bara ya fuskanci wani hari da ya haddasa awon gaba da dabbobi. Babban abin bakin ciki shine an samu mutum guda da ya rasu da mutum uku da suka ji mummunan rauni. Wannan harin ya mamaye mu saboda ganin sansanin sojoji da ke kilomita biyu zuwa uku daga Duhun Bara. Amma sojojin ba su samu mun karɓe dabbobin ba an ba su labari to amma ganin cikin dare ne lamarin ya abku kenan sai an shirya an lissafa yadda za a kai ɗaukin kuma matsalar da ke akwai ita ce garin bakin iyaka yake da zaran sun shige najeriya abun na da wuya to amma duk da haka akwai matakan rigakai da ake nan ana ɗauka don a baiwa al'ummar damar aikin gonakansu. Pour permettre de masu bi kan hanyar agadar zaciro zerin na korafi dangane da yanayin hanyar wato wani direban da wakilinmu ya zanta da shi ya bayyana cewa hanyar ta taɓarɓare sosai saboda haka yake kira ga hukumomi na su da hankali wajen gyaranta direban mai suna abubakar abdulrahman ya yi wa ahmed da felan ƙarin bayani shekara goma sha hudu yana tuki tsakanin na ciro arlita a gadas shi farko dai hanyoyin mu ba da kyau ga gulabe ne kuma ga hanya duka ramuna ta mutayawa ga gargada wani bi za ka zo dare ma mota ta samu fanin taya ka zo ka tsaya kuma ga harkar banditi su wannan saboda kana sai ma wani bi banditi su yi yi fani za su zo su lalube ka su amshi abun da gare ku tsakanin ku da fasaji to da muna falgaba bisa hanyar nan zuwa dare ne ma har ya kai abin yanzu babu lokaci ba sahi ba dare ba rana wani lokaci ana tare ka Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Studio Kalangu. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman rahoton na yau ya karkata ga wato kyautar rayuwar ɗiya mata kuma yana magana ne zuwa ga matan gundumar wato sayi a cibiyoyin kiwon lafiya karamar hukumar sayi na daga cikin yankunan da ke karkashin dokar ta ɓaci a jihar tilibiri tun shekarar 2018 yaya yanayin zuwan mata a cibiyoyin kiwon lafiya yake yaya ake kula kuma da marasa lafiya ga amsa ta bakin doktar tambobi bata shugabar cibiyar kiwon wato shugabar cibiyar kiwon lafiya na gundumar sai a hirata da sumana amadu. Babban asibitin kiwon lafiya na garin Sai ya kumshi cibiyoyin kiwon lafiya goma sha shida. Wannan na goma sha shida ne muka zo kaddamarwa. Muna da asibitin karkara 34 akwai a cikinsu waɗanda aka rufe don dalilan rashin kwanciyar hankali kamar asibitin tafowa da na welsondo a cikin babban gidan likitan dan chando kuma muna da ɗakin tiyata da ke aiki shin ko mata suna halartar cibiyoyin kiwon lafiya domin tsarin iyali da duba lafiyar yaransu da yi musu allurar rigakafi Mata na zuwa asibiti amma ba kamar yadda muke so ba, amma muna ci gaba da wayar musu da kai saboda duk a ɗaukar ciki mace ta zo asibiti idan a kula da ita da abin da ke a cikinta, kuma dan ta zo aihuwa a gidan likita. Bayan wannan kuma dan ta samu ta kawo ta a mishi shaushawa saboda shaushawan ta kuble. Tare da hukumomin yanki na gari da na gargajiya muna wayar da kanun mata na su rinka zawa a gidajen likita. A ganin ku me yake hana wa mata zuwa cibiyoyin kiwon lafiya a lokaci. Akwai matan da ke zowa cikin latti a gidan likita saboda wani bi 'yan uwansu suna shakkun kawo su a gidan likita sai sun yi maganin gargajiya kafin su zo gidan likita da nan kuma kafin a aika ta babban gidan likitan yanki lokacin ya riga ya ƙure da wuya muke samu ceto rayukan waɗannan matan musamman akwai gulbi akwai tafki tafiye-tafiye ma wata matsala ce bare ma yanzu da aka hana yawon mashin dan tsaro saboda yanki ne da babu kwanciyar hankali a cikinsa mutane ba su da incin yawo da mashin dole sai motar ɗaukar marasa lafiya ta tashi daga nan asibiti zuwa babban gidan likita kuma ta je ta dawo wannan ma wata matsala ce ya ake kula da ɗaukar ɗawainiyar musamman mata masu juna biyu Yanzu a nan asibitin akwai magunguna. Tunda kungiyar ba da taimako da ake kira KFW ta keɓe kuɗin sayan magunguna ma gidajen asibiti da su muke aiki kamar in mai juna biyu ta zo aihuwa in ungozuma ta taya ta aihuwa jika goma za ta bada da kuɗin nan ake magani kuma a biya ƙananan ma'aikata kamar masu goge-goge. Haka ne kuma game da sanya tsarari tsakanin aihuwa kula da lafiyar yaro duk a cikinsu ake hudda su. Duk maganin da aka saba badawa ga masu juna biyu da yaran da ba su wuce shekara biyar ba a cikin wannan kuɗaɗen ake yin su yanzu kuma ɗaukar masu juna biyu da masu naƙuda zuwa asibiti a banza ake yin shi madalla masu harare karshen shirin kenan na yau a huta lahiya